to na kai ma bayani ka san gurasar nan ba ta wuce ta mai daki nan ci mm. yanzu in aka kai mata ba a sayar ba ba za ta ji daɗi ba ba mm. ta kuma sake yin wata ba mm. ka je ka yi jama'a nasiha mun a yi nasiha a yi nasiha to kawai shi ne wallahi don na gaji ko ci da ko gani ina ci taɓa ce yanzu na yi laifi idan ka <laughs> ko lotso ana ma da sa ta wanda bishirman ka kai to kuma sa'a ta yi mayan kaya salamu alaikum lado salamu alaikum lado lado <laughs> a kafin Allah an dafa ko kai ba gashi da a mutane kamar ni da ya kashira jama'a suna son nasiha da zuwa na ni fara nasiha kamar jira na akai an ga ture da ya tukuru ga guda ta haɗi duk gaba ɗaya wallahi an sai to eh, eh, eh, ka zubo wannan ana ya sadaka ma zan da su manyan ka fara ba ni tukuru a haka na an ka sayar me nan nasi goma naira dike nan ka gani guda goma naira guda ishirin guda talatin guda arba'in guda hamsin gawar guda goma guda ka gani ga sanar an sanar dubu nasiha wannan amma masifa ka jama nasiha ba na zo ba ba ta kai ai nasiha ba kuma an an to ba san nasiha haka nasiha take ni amma masifa ka jama'a a'a to ba nasiha kace ai ba ce ka sayar goma naira ni na gaya haka to ba nasiha ko dubu naira ai dun nasiha ce dole ko eh? tunda muke da kai mun taba bata to billahi lazi mai raba da kai a gurin nan wallahi sai dai Allah idan ba sai ka biya ni ba shi gini sai ka fito min duk inda kai musu ina Allah sai ka biya ni Allah sai ka gidan mu taba ka da kai ba alhaji Allah sai ka biya ni alhaji ka san ba ko ne ke bako alhaji tsakanin a na bace kai ba bako ba nace na bace mun kace in yi lado nasiha kenan to bai yi wa ba a kai masifa dai ran an yi masifa ka ja mun wallahi ko in shiga cire ta me kai kace an yi nasiha zan bugi kuɗi na eh zan bugi kuɗi na ya ka bugi kuɗin ka ladan waya ladan ladan ladan ladan ladan ni maka ladan ta dole yana ba ko jita jita kabura ka samu gura sau ka samu gura ni da ta kaso min na ka samu kuma sai kashe ni mace sai ka je kashe ni da gurasa to in na ƙara ganin ka nan wallahi sai na ɗaure ka to kuma bari in shiga ma a rigima da ni a gida ai ba ya da za ta wallahi duk inda na fito mata ah, a bari mata da ba Oh, don ɗaya na yi alhab gurasa lado ya tashi yana bugu na don ɗaya da kowa ga gari waton sun yi son zuciya tsada da farko na yi tsada ni gaba alheri ta ba waton na yi alhashi kenan yau kowane ɗan kasuwa baka tsada ka son ya shi dai yana da mugun dogon guri daidai sana'a ta sata a sana'a ba sana'a duk sana'a ta sata ba sana'a ba Allah ba ni haƙƙi na kuɗi na su zan daidai abinci na ya zan sosai mutum da wanka alfahari ne daga gida zai bar shi mawanka aiki ga shi sai suna wani aiki a wani wuri duk sana'a ta fata ba a lobo ah, ah, ah, to kuma ya haka haka alhaji mutum ya kamata zama mutum gani ba girma kuma ka girma fa da ba na duba iya ban ga ka ba ga alƙawarin da muka yi da kai daɗa. alhaji ba abin ba haka na yake ba to ya yake ka san da ka'ida aiki awo to aiki na yawa gare shi ka ga rijiyar zaki an sami gidan masai jambulo an sami gidan masai tarauni an sami gidan masai gwammaja an sami gidan masai eh, zuro an sani ginan masai to kuma nan wajen kabbar ina da ginan masai to kaga kai naka yaso ne ai mai sauki ta na sha arado naira ɗari da musu a ajiye gare ka shakoyo za ka bani ina sakin gaskiya in bi ka ka bari in dama ka kai akan layi da na gama wanga gida ka ne ina tuni a gida ka kan wanda ka shiru dan Allah da dan Allah wani ke ah, ka har hanyar ina ayin ta Allah ke na sai na zo ina nan ta to shikenan nagode sata ba sana'a ba wai kai wallahi dai na gaji wayo ga yawa ga dudde harkar lalura inda na samu mai dan wake wallahi mu ga da nika ji abin dai ba a cewa komai mai dan wake yau duk bata gitto ba ka eh? san da ka ce ba almaji almaji eh. a ah, haka haka ta oh, oh, ai ba almaji in ne mai jin a a ne sai abin da nika so na ce miki magana zuwa garinmu kai ki ni kai kai ki ni kai kai ki ni kai ki ga gidanmu ko da yaushe jiya miya ki kisa miki shiri wai kina hushi wai ban kai ki garin mu ba to haka haka aure tun ranar da mutum ya aure mutum bai taba kai shi gidan iyayen shi ya ni ba to su ne arne ki ko ni ha ko sama an ka kai dole tun da dai Allah ya hada musu ai ba sai ke mai wani kin ga dama ba ai da haka mutane sai su ci ba da uwaye ba da uwaye icce na haihuwa ina ni ga damar hilin da nika kwasa ki yanzu in ta in kai ki garin mu a gare ki ba ki da wani dan abu wanda zaki ba su ga yanan ya Kano an san ana biskin ana wani abu a ce ba a kai komi ba ba a gaugawa kwantar da hankali a kai jiya jiya wajen bikin mutumin nan dan banga na garin ga sai da na kai mai kuɗi na kai mai buki sannan alimin nan nau duk garin ga shi na fara sani lado an yi mai haihuwa yau an kai zanen suna ya ko tun da ban samu zuwa zanen suna ba in kai nau har ka arziki in ce lado ga shi gaskiya eh? to yanzu abin da za a yi gurasa tashi muka in iska lado kai ya ga duk taron da shi ban zo harka ta keji eh. to mai gida sai ka dawo to magana ce da ko a dawo lafiya eh, magana ce biyo da shi ba to to zan biyo da shi ko kudin ka ba su to bari in dawo dai to ka biyo da shi to yawwa alhamdulillah kaga yanzu ya gudun wannan da na samu ya kamata yi da su ne to ke gwamma ke kamata tayar in sa miki shaf in sa miki handbrake a sa danjoji yan jamani abinda za a yi kenan eh sigiran ma a sa tuwaris tayoyi ku dama zubi ki za a yi sababbi za a zuba maki nan daga nan har lagos salamu alaikum barka da arziki daga na ji an haihu wallahi kai an ce gidan an yi jama'a ah, alhamdulillah to shi na wanda an zaka in ka arziki ta same shi ka taho ka tsoma harcen shi na nace zai kuma na kai abin ga eh. wallahi <laughs> gano gudunmawa hmm. <laughs> eh, eh, ta ba a ɗauki naira biyar abin naira biyar ta gudu ruwan zanen sunan ga nan to haka ne a wancan mara yanayin ga abin da za a canjin da ka da da yamma karba to dan yanzu babu canji to eh, a kudin da samu ma canji da Allah lado ko ina samu wata yar tsohon riga yanzu an kara a da sauki ne yanzu haka har yanzu ita da ya gara haka yamma da in ka da zan hada ma wannan motar ma nake tunanin zan gyara ta a tashe ta ba eh. haba ni kaina yanzu haka ko shi yaushe ina bisa titi don kai mai mota ya gani ban da tarihin mai mota yanzu in ka gyara mota ba mun samu mota ba ayyan koya maka wai ko ganin bisa titi titi titi ana yi oda don dai an gani ne mara mota to in lado ya yi mota a ni ma da na zama mota to na gode lado ne to sai an jima ko shi dai ya kawo ni in ta hudu ma goma har ka an gode na gode lado eh, eh. wanda abin bolo wato ma shi wai ba ma duba ya ban ba an dau naira biyar in ba shi naira wannan to ai ko sabulin kan ma ba zan siya ba a musa menene za a sha abun ne za a sha mangwara ko to ga shi a je a siya maza je kato <laughs> je ka hana ka sha mangwaro wai ina gurasa ko ta tafi gurasa a ah, mai gida an dawo eh, ce ta ke a sha ki kike rabuwa kike in kina da ciki jido Allah dan ciki wata guda da kina wani amma ganga ka cikin wata da yayin da mata ko da yake ban ga mun ka leda ba hmm, leda eh ta me kenan cikin wata da ai dole kana dan samu <laughs> da abin sarki ba ta yin kijin daɗi mata kowa ta ci ta sha ta koshi ta yin sutura ke ma haka nan zai maki ni ba na faɗa miki ba mutaci miki ba saboda haka ga komai sauƙaƙe zai tahowa ke jiya ko hmm? eh, abinda za a yi duk inda duk kiji an yi haihuwa ke ma ki kai naki buki ko da yake kina nan kina kaiwa ko na san ke buki goma ina nan tare da ke hmm, to ka san da ina amarya kana bani dan sisi ina kaɗawa kwani in an sai in fita to yanzu to Allah harkar ta ta za lalura ga ta nan da yawa daga yanzu duk abin da ya faru baki zani ke jiya to shikenan ba wai harkar tsaya muka yi ba tashi muka yanzu akwai lalurorin da za na in yi gamo duk abin da ya kamata a sauri miki sai a sauri miki don na san ciki kura samu da dan mangoro ya an ta dan su dan sassau ke ko kina ta wani ko ni ina abin da ina tuwona yana nan cikin Salamu alaikum. Mallam barka Na lafiya zama. To Allah kayayyakin ganin ka so ka san mai lalura ba ya zama sai ya yi ta. Eh, wanga mangwana na wanga kuna ta ko ga lemu ga ayaba. To dauko ne da dauko ne da. Dauko ne da dai can. Eh, <laughs> wanga mangwana nawa nawa yake? Naira 20. sanin guda ta san ba wadda hoguna wa ashe shekaru kuna da kayan marmari haka lemuwa sanin guda to ita ba ayaba ta guda ina mai doya ina mu ga ina dauko min guda sama da la <laughs> yawa nawa ga take dari uku ce dari ka kai ku mallan don Allah kai naira 80 dai an kara zuwa sai ma mai ciki ta hadara to naira 100 <laughs> amin cikin bayan masha Allah ciye-ciye ne na sayi komi na sayi na sai mata kilishi na sai mata haya na sai mata kire na sai mata man komi na sayi ha omo na kada mata tasha to sai an jima ga dare ga dare ya wani cikin hawa ke da kodin zaɓa in kaɗe yana nan suna to kuma kada in ɗauka in ce in yanka a ce na yanka ana kusan bata to tana yiwa yanzu in zamna an yi na haihuwa wasu falala da Allah ya bada a ce ban da abin zan suna abin da aka faɗi gore ne ka zo kare koyi ka to nan ne kan na haihuwa haihuwa ce Allah ya bani hai wal qalb zunubin wani da kira da kin kira shi yi bulu in eh, fayan su wayoyi da ta isa ta isa ke jaran na ɗaya na wani cikin dukiya gwamnati wanda dukiya gwamnati a ah, ah. ah. na ɗauka ka da Allah lado rikani a iskiyar da muka eh, simintin da muka san in daddace in yi bulo in sai don ka san lalura zanen suna da addara lokacin ina ne za ka yi nan hauka ce waya ne hau jimana eh? abinda za a bari in baka ni hau a ba hau ne ba ka hau mana ka dai rikanin mu sun kuce nan ne rikanin za ka yi mu to da ka ga wallahi a kawakin gani miyar in kasata a in sata din wa sata kenan ai don ka a ce nama da za ta da da ta ta ba dai magana ka ta abin suna ba lalura suna ta wai Masha kai lado lado ashe ina cikin zuciyarka wanda ka kyauta mai Allah shi kyauta ma da ni niyya ta yi ebe wanga ko in zalo suna da akwai mutane <laughs> na gode to na gode oh, kwarai waton kamna ne ba ta ganin wahala ya gangame ba ni hakan ga to yanzu ta ni kai ciko ɗaya nika bida in ni samu ciko shi kenan sai in kai duk wanda za a yi dai a dai samu yan bisar da an ka yanka na gode kwarai da gaske kai hannu na ji abun arziki da sami. same ka wallahi ka gani amin ya Allah amin ya Allah amin Allah ya Allah shira shi wannan da an kai wannan ah, ai wato Allah ya baiwa ana wai mutane har mamaki suka yi wai dole ya yi haka dole mamaki bore ba ba mamaki iko Allah eh to kada aka gane mun muni ba ni Allah abba iyawa babu yanzu yanzu dala zo ka gani lado a in kana tare da jama'a A ka ba dukkanin da ba fara sanin kowa ba in ba lado ba ka ba turuwa wajen ka ne ni in je masha Allah ya maka da gudunmawa <laughs> eh a kare ah, ah, ah. ko Allah shi lado na go na go ne ba duk haihuwar da akai don haka nan duk wanda bai da tauhidi cikin zuciya ta in yaga Allah ya yi abu sai ya yi mamaki haka yake haka yake wai masu ganin diki wai har mamaki akai a an kai an ka ce an haihuwan ga katon da Allah ya hidda giwa balle kwarai kwarai haka ne eh? Allah shi ke ikonsa wai an ga da hakuri ne an kai an kai ni Allah an bai ba nan ma muka san mu gane imanin mummuni ba Allah ya abu ka ce mai ƙarfin Allah babu shi babu shi na gode na gode na madalla to ai yanzu ba duka dan na zan cikawa Allah shira to Allah ya kawo ko dai daniya ta in kama akwai mutane na gode na na gode to Allah shira hazo eh ina jinka don Allah hazo

na an gidan ya ga shirin na da wata Allah da Allah ka bani ka ka da Allah ne Allah ya Allah ka da dan tsaya ma zai jariri na ke na na na da zuwa ma mali yau yau fati guda mama na ga zauna yau fati guda ke ku ja kwashe kai dauka yayi gona eh ka ga abin da Allah ya bani sannu da zuwa ka kira shi nono da Allah ana ba shi ya isa abin da ka damuwar shi ba wani nono ake nono an kashe nono da kashe eh, yau fati ne guda ba قرب المقبول وقرب الساعة ليس المقبول فشا فشا wala bakwai wala bakwai wala shi bakwai gashi nan ka gani ka gane shi ne yanzu bayan kwana goma sai a fara bashi ba Allah ba abin da zai iya ba kwarai da gaske Allah Allah yana kiran sallah da kunne Allah ne kai abin da ashhadu an la ilaha illallah ne ce Allah da amin amin amin amin amin Eh, kamar uwa kamar uban kuma eh, kaga ni na hanci na na kuma ce baki shawara wajen haihuwa ta a wallahi babu eh, ba a na da sauki ba a kana cikin cintuwo sai ta ce mai gida ta ka gani ko shi shi Allah ya rabi ne ai da ma ka san an ce karamin kuturu shi yake magiya idan ce zai buɗa nuna cewa haru ina dan dubaji gaja gani to abin da ya sani taho da kai nan to ke mai gida duk matan da ke son kewa buki har yanzu ban ga wata takka miki ko kwabo ba to ga dan banga na kirawo da yan sanda zan kirawowa wa. a gare wallahi ya shi da <laughs> wallahi yana cije ka haka ma haka ma kwamarci yake ana ba eh, ke duk matan da kisan kewa buki to shi kenan wanga babban rabu da Allah ya bani duk wanda bai biya ke bashin buki ba a tafi a tafi da ta caji ofis a yi muna magana an gama hmm? an gama gajiya oh mai gida dawa dawa kika biya buki ina biya shi kwallo ɗin to ba ta ran kuɗi na ba to ina biya iya to ba ta bani ba to ina biya ruƙayya to ba ta bani ba to su maryam titi duk ba su bani kuɗi na ba to to mai gida duk kaji kaji su hannu ɗan ga ina ji kaji su hasu duk na ji to kowa ne ke san abin da kin bashi ko na sani ni dai ka san na bada na ko a kai ko ni ba san ba tsakanin mu na ba ai ko wanda ya bani a ina ban da na ba sai in kama kai mu na amma kai ka ai tsakanin mu da kai ba mu ko ni wannan da an tabbatar mai kyau ne da ake bashi ko a'a mai kyau na anya mai kyau na har ka ce ka da ka fara ka samu ka ko ka ba ka yin ka da ka ko ka kawo ka sai ka bashi ka an ka nan ka ba abinci ka ba a ce ka ki K'a nono ne ce ka a'a ke nono ne ce ka so ko ko da ka ga k'a jiki ko ba ta ka mun ka 那个没有，哈尔滨人比哈还干净吧？哪有吧？我跟你讲，你这说起来，我就是不干净都不懂了，哈哈哈哈 in in ni dawo a yi eh, ya ku samu Muhammadu dan Kundalo dan Kundalo dawo lafiya. A dawo lafiya.